bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin bayan haka yan uwa ne mana barka da warhaka sannan kuma ne mana barka da wannan munasaba mai girma wato munasaba ta idin sallah karama ina fatan Allah madaukakin sarki ya karbi kyawawan ayyukanmu ya karbi azumin mu da kuma tsayuwa da muka yi da ibadoji da muka gabatar sannan kuma ne mana murna da kasancewar wato mun samu wannan ni'ima mai girma ta yadda muka samu kanmu a wannan rana ta ranar idi mun sani ranar idi rana ce mai mahimmancin gaske a wajen duk wani musulmi kasancewar rana ce da take maimaituwa a so ɗaya kawai a shekara ba ma wani idi wanda aka shar'anta wa musulmi irin idi na ƙaramar sallah da idi na babbar sallah don haka muke fatan ya zama 'yan uwa musulmi za su yi wato murnar idi lafiya cikin godiyar Allah maɗaukin sarki kada ya zama kun gurɓata wannan aikin da suka gabatar na azumi a wannan wato ranakun ta yadda zai zama sun yi shagala ko sun yi waɗansu ayyuka waɗanda yake Allah maɗaukin sarki bai yarda da su ba ko baya yarda da Allah maɗaukin sarki mu dage wajen wato sada zumunci mu dage wajen yin ayyuka na alheri waɗanda yake za su dawo mana da wato ɗimbin wato ta shi a wurin Allah maɗaukakin sarki mu dage wajen wato kyautatawa a 'yan uwanmu da makwabtanmu mu dage wajen wato kyautata wa iyayenmu mu dage wajen wato nuna farin ciki mu sanya farin ciki a zukatan wato yara ta yadda zai za fita da su mu je wato wurare waɗanda yake ba su saba da shi ba don ya zama mun canza musu yanayi ta yadda za su zama sun gane cewa wannan ranaku ne waɗanda yake masu mahimmancin gaske kuma na daban wannan haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake yana ba da dama na cewa a yi wasanni a yi wasu abubuwa waɗanda yake za su shigar da farin ciki a zukatan mutane don haka waɗannan ranaku na idi ranaku ne waɗanda ya kamata a ce mun nuna godiya ga allah maɗaukin sarki kada mu gabatar da wani abu wanda yake zai zama wato ya ruguje mana ayyukanmu gaba ɗaya mun sani cewa ruguzawa ya fi ginawa wato sauki shi yasa za ka gabatar da ayyuka masu ɗimbin yawan gaske amma kuma wani abu kankani zai ya zo ya ruguza maka wannan aikin muna fatan allah maɗaukin sarki ya karɓi kyawawan ayyukanmu ya sanya mu kuma cikin waɗanda za su zama masu rabauta duniya da lahira sannan kuma ya maimaita mana wannan wato irin wannan ranakun na ga ta baɗin baɗaɗa takabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair da fatan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aske mai ne gidan kowa afirka tv3 tafarkin rayuwa